Allah kuma ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata a gurguje yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba zan ɗan yi amfani da wannan dama ne cikin wa'annan 'yan mintunan kaɗan dangane da raddi zuwa ga munir adam koza kan batu da ya yi kan wannan yaro na cikin ɗariƙa da aka yi maulidi na shehu ibrahim yaron ya tashi ya yi maganganu haka wannan maganganu suka taye musu da hazo to alamunir adam ko koza abu ɗaya ne ya sa ka ga ba na ɗan kaurara ma amma dan jahili wala jahili ne kai wallahi dan jahili jahili ne kai sai dai jahilcin naka kai yana da ɗan sauƙi saboda akwai alamar ɗan hankali hankali ciki ba irin wancan jahilin na bauchi ba ne kuma alal haƙiƙa abu ɗaya ne ya sa ma hakkai suna har kakan faɗi hiwai eh, a ɗariƙa a ji abu ɗaya ne wallahi hatta a abu ɗayan ma wanda ya sa kai wannan sunan ɗalibin ilimi ya san jahilcin ka kai a shi amma da yake ɗariƙa ba gidan ilimi ba ne ba gidan karatu ba ne kawai in ka iya surutu in ka iya tsara zance ka san karamomin shehu ko kila gidanka ko gidanku ana ganin gidan shehu ne ne to ka zama malam amma wala ba daban haka ba wala abun kunya ne a ce kai wai a ɗariƙa ma kana magana wallahi abun kunya ne sai dai da yake ba masu karatu a cikinsu suna ganin wani matsayi ne ma da kai suna ganin maka kai amma dai a ce a tsari na karatun addini abun kunya ne wallahi kai ka sa baki kuma ba yana faɗin wannan ba ne wai don kai ɗan ɗariƙa ne ni kuma ahalis sunna ne wala ba da haka nake faɗi ba wannan shine hakikanin gaskiya wallahi wannan shine hakikanin gaskiya kuma zan nuna inda ka zama jahilin zan nunnuna wanda na tabbata in na nuna na sa number waya daman kai na san ba za ka yi kira ba kamar yadda ka faɗi ka faɗi a da bakinka ka faɗi da bakinka kuma duk motsin da na yi a kanka ka faɗi da bakinka a live ka sani kuma kana bibiye da shi kuma baka taba gyarawa ba cikin gyaran da nema ku bari in danna masa ya faɗi abin da zai faɗi da bakinsa sannan mu duba sai mu gani abu na farko akwai rashin adalci da ya yi wa shi wannan yaro da suke ce masa yangu shek akwai rashin adalci da kai da haka har kai muƙaranar ƙadiyyarsa da ƙadiyar abdujabbar akwai rashin adalci wallahi ba kai wannan yaran adalci ba kuma wannan ne ya nuna muni na aƙidar ku da dattinta wato in mutum ku ya yi batu a kan shehunanku ba fa zagin su maye ba wato daidai yake da wanda ya shiga ya batanci kenan da hadisan manzan Allah a wajen ku kuma wannan haka yake cikin ɗariƙa wallahi haka ne haka yake daidai da wannan ne in mutum ya yi batu a kan shehunai to daidai yake da wanda ya yi batu a kan annabi haka yake kuma duk zan nuna wajen a yanzu wannan zama shi yasa akwai rashin adalci da kai wa wannan yaron da haka ɗauko ƙadiyar abdul wai kake cewa shi ya sa wai da abdul wai ya bayyana kai tuntuni ma tun farkon bayyana to me ya ɗauko batun ƙadiyar abdul lokacin da kake batu akan shek in dai ba rashin adalci ba Kama kana fito da wata sura ne cewa shi ma shek gaba kenan wata aƙida ce da shi irin ta abdul kaga babu adalci kawai dan yaro ya faɗa abu ya gaya muku gaskiya kun ga za ku bu ba kawai shi kenan sai ku sa shi a idan duniya ku yi masa sharri ku juya masa magana ku yi masa ƙage ku fito ku tasa kyamara kuna aibata yaro kawai don ya gaya muku gaskiya tun daga lokacin da yaron nan yi wannan magana kuke ta zaluntarsa wallahi kai hatta wanda yake gabatarwar yaron ya yi magana shi ma ya zo ya yi magana ya ce su ba za a yi musu haka ba shi ma bai wa yaron adalci ba wallahi bai masa adalci ba shi ma wannan dattijan haka za a fahimci ɗariƙa ku yi wa yaro adalci ko da ba kwa tare da shi dan daga ciki za ka ji dattijan abin da yake cewa wai da izala da ɗariƙa ɗaya ne sai suka ce a'a to daman shi yaron ya ce da izala da ɗariƙa ɗaya ne dan Allah dan Allah ya faɗi haka shi yaron kwata-kwata bai ce ɗaya ba ne a cikin bayanansa tun daga farko har ƙarshe amma wannan dattijo ya dubi yaron nan ya ƙaƙaba masa wata kalma saboda kawai ku samu damar zaginsa shi dai kawai cewa ya yi mun haɗu a usul abinda kawai ya ce kenan ya ce usulin da ya haɗa mu ya ce amma don muna da saɓani a furo kaza ka a fahimtarsa shi ma wanda komu ya ce ai mun haɗa ala ilaha illallah wanda komu mu ne wa yaron inkari ba mu haɗa ala ilaha illallah mu da ku ba wallahi ba mu haɗa ala ilaha illallah mu da ku ba in kuma wani ya ce mun haɗu to ya zo in tabbatar masa in sa hannunsa a kai mu ba mu haɗa ala ilaha illallah da su ba la ilaha illallah yadda suka ɗauke ta daban Yanda musulmai mumine suka ɗauke ta daban su la ilaha illallahun su ba ta tabbata sai yayin fana'i yayin da mutum ya fana'i yake faɗin kalmomi na allantaka to a wannan lokacin shine la ilaha illallahun su ya bayyana shine tauhidul wasilina haka shehu ibrahim ya ce tauhidul wasilina shine la mawjuda bi haqqin siwallahi gashi kuma a cikin littafin Shehu Ibrahim wanda hatta abin da ya faɗi shi yaron muna da saɓani, mu ba mu yadda da abin da ya faɗi ba cewa mun haɗa ala ilaha illallah wannan ba haka yake ba amma sai mu ki masa adalci dole za mu yi masa adalci saboda umarnin Allah ne yin adalci wa iza hakamtum bainan nasi an ta'akumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idukum bi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa haka Allah yace kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala an fisikum zuwa ƙarshen aya amma kwata-kwata kun kiwa yaran nan adalci kawai don ya faɗi abin da ba kwa ra'ayi da shi dattijan ya fare masa rashin adalci ya ce wai da ɗariƙa da izala ɗaya ne to damun shi yaron ya ce da ɗariƙa da izala ɗaya ne shi ya faɗi haka sai ga shi kuna ta zaƙulo da abubuwa daman kuna jin haushin yaron daman kuna da damuwa da yaron daman kune wa yaron hassada tana bayyana cikin zantukan ku ga duk mai hankali kada in je gaba kafin in zo in danna ka tsaya in fara nuna muku ku gane hatta ala ilaha illallah mu ba mu haɗu da su ba saboda mu manzan Allah bai koyar da mu cewa la ilaha illallahu yayin fana'i take tabbatuwa ba mu bai koyar da mu cewa ana samun tauhidi ba ne a yayin fana'i mu manzan Allah bai koyar da mu wannan ba amma su a wajen su haka ne shi yasa hatta a ma'anar la ilaha illallah a wajen mu ta bambanta da ma'anar la ilaha illallah a wajen su su yan dariƙa wannan littafin shehu ibrahim ne gashe firiya da tafsir tsaya in nuna muku yadda su suka ɗau la ilaha illallah tsaya in nuna muku yadda su suka ɗau la ilaha illallah ga wajen zan ringa nunawa gashi ku yi haƙuri da Allah gashi wannan firiya da tafsir ne gashi na oga gashi juz'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na 222 222 222 gashi kaga 200 da ashirin da 22 firiya da tafsir na ogagashi tsaya ku ga yanda su suka ɗau la ilaha illallahu gashi yace wa ma'ana la ilaha illallahu inda la'amma yace ma'anan la ilaha illallahu a wajen gama mu kenan shine la ma'abuda bi haƙƙin siwallahi babu abun bauta da gaskiya face Allah in ba Allah ba a wajenmu kenan Allah shine abinda ake bautatawa shine wanda ake bautata bisa cancanta a wajenmu kenan sai yace wa ma'ana la ilaha wa indal muridina yace ma'anan la ilaha a wajen muridai yace la maqsuda bi aqin si wallahi babu abin nufi da gaskiya in ba Allah ba yace li annahum qasadul hadarata yace saboda su sun nufaci hallara ne kawai su abin da suke nufi Allah amma za mu je in za su samu Allah za ka ga abin da zai ce a gaba sai ce li annahum qasadul hadarata su sun nufaci hallara ne sai ce iza sadaku fi annahum la yaqsiduna ghayra al hadarati iza sadaku idan suka yi gaskiya fi annahum cikin cewa su la ya qasuduna ghayra al-hadarati babu abin da suke nufi in ba halara ba yace fahum su la maqsuda indahum illa Allah babu abin nufi a wadansu in ba Allah ba ga muhallin shahid yace wa tauhidul wasilina kaji ko yace wa tauhidul wasilina yace tauhidin waɗanda suka yi wusuli la illallah a wajen su tsaya ka jita yace ma'ana la ilaha illallah indahum yace ma'anar la illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin si wallahi babu samamme da gaskiya in ba Allah ba yace hum ya ƙulu su din suna cewa su yan ɗariƙa waɗanda suka yi wusuli suna cewa la illallah babu sai Allah ya ce ƙadi alima kullu unasin masharabahu to shi yasa hatta ala ilaha illallah ma mun bambanta da su su ala ilaha illallah su a ma'anarta shine la mawjuda bi haqqin siwalla la illallah babu sai Allah suka ce a yayin fana'i kuma ake samun wannan babu sai Allah a lokacin in ka ji bawa yana magana to ba shi ke magana ba Allah ne yake yi a lokacin bawa yakan zama Allah a wannan lokaci su la ilaha illallahun su take bayyana kuma tsaya ka ji shehu ibrahim ya faɗaɗa wannan bayanin kaga su la ilaha illallahun su la maujuda bi aqin siwalla la illallah babu sai Allah ko to tsaya ka ji ta anan a lokacin kai bawa zaka zama Allah ne kai bawa za ka zama Allah ne a wannan lokacin la ilaha illallah su gashi wannan firiya da tafsir ne gashi firiya da tafsir ne gashi mujalladi na hudu mu koma cikin shafi na 380 gashi 380 tsaya kaga inda la ilaha illallah su take tabbata ya ce wa adina maratibin zikiri zikirun lisani fa idza istamarra ala zikiri bil lisani wasala ila zikiri ma'a tafakkur bil qalbi yace wa idza istamarra ala zalika wasala ila zikiri ma'a al ghaibati amma siwahu ga mahallin shahid yace wa idza istamarra ala zalika in mutum yana zikiri ya shuɗe ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi wa idza istamarra ala zalika ya ce in ya cuɗe akan haka ya ci gaba wasala zai kai ina ila halatin zai kai wani hali ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da Allah ku ji bawa zai zama Allah ku duba ku ji da Allah da kyau ya ce da zikirin da bawan mutumin da ke zikirin da Allah ɗin za su zama ɗaya za su zama abu ɗaya to wannan shine tauhidul wasilina din da ya bayani a can la illallah kai din ka zama Allah Allah ya zama kai la illallah gashi wa idza stamarra ala zalika in ya shude ya ci gaba akan haka wasalla zai kai ila halatin zuwa wani hali ya kunu zikiru zikirin zai kasance wa zakiru da mutumin da yake zikirin wal mazkuru da allan da ake wa zikirin wahidan abu ɗaya to wannan fa shine la ilaha illallahun ku fa wannan shine tauhidin ku fa da ma yaron ya ce mun haɗu a la ilaha illallah muka ce ba mu haɗu ba ku la ilaha illallahun ku mutum ya zama Allah shine la ilaha illallahun ku a shi take tabbata shi ne tauhidin ku gashi dai ya faɗi da azzakiru azzakiru fa kuna faɗi zakiru a cikin mutum kenan almazkuru Allah za su kasance wahidan abu ɗaya gashi cikin littafin shehu gashi gashi a lokacin ya ce idan mutum ka ji ya yi magana yana shi Allah ne ya ce ba shi yake yin magana ba Allah ne ke magana a harshensa saboda shi babu shi yanzu a wannan yanayin gashi cikin jawahirin rasa'il gashi jawahirin rasa'il juz'i na biyu shafi na sittin in nuna muku wajen duk faɗaɗa bayani ne akan tabbatuwar la ilaha illallahu su a wajensu yayin da take tabbata shine yayin da mutum zai zama Allah a lokacin take tabbata mutum ya zama Allah wannan kafirci ne Ga gashi anan ma ya ƙara kawowa daga nan kaga ya ce wa izawa salasaira in ya ci gaba da tafiya shi mai shi hatta faniya fi zati har ya ƙare ya fana'i cikin zatin Allah la ya jidu zikira ba zai samu zikiri ba illa la ilaha illa ana face la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana aidan da fil qur'ani yace la ilaha illa ana ma kuma dai ta zo cikin Ya ce wal insanu gharibun ce mutum baƙon abu ne alaihi gare shi an yasma'a akahu ya ji ɗan uwansa ya kulu yana cewa la ilaha illa ana ka ji ɗan uwanka yana ba abun bauta bisa tantanta sai shi yace ya zunnu anna hadal insana yace zai yi zaton cewa wannan mutumi da yake cewa ba abin bauta sai shi yadda ya li nafsihi yace zai yi zaton yana da'awar allantaka ne wa kansa sai ce inna ma adatu hasrin inna ma na tsakal haƙƙu ala lisanihi fakat kadai Allah ne ya magana a harshensa saboda a lokacin babu shi ya zama Allah a lokacin shi kenan Allah ne ke wa kansa zikiri ke yi wa kansa kirari a lokacin ya ce kai wa huwa yasma'un nutuka shi ma wannan zakirin yana jin maganan ne kama tasma'u minhu kamar yadda kake jin maganar daga gurinsa walaisa huwal mutakallim ba shi ne wanda ke yin maganan nan ba Ya ce wallahu mutakallimu li Musa bilisani shajarati Allah ne ya yi magana da Annabi Musa ta harshen bishiya ni ana Allah wai bishiya ce ita ce Allah kaga nan babu yanda ka iya ka mana inda Allah ya yi magana a harshen bishiya sai dai ka mutu sai ce wai Allah ne ya yi magana da Annabi Musa ta harshen bishiya bishiya tace ni ana Allah ce lallai ni ni ce Allah sai ce in kana ya ƙadiru in har ya kasance yana da iko shi Allah an yantiƙa ya yi magana ya firice bilisani shajarata da harshen bishiya ta ƙulu ta ringa cewa inna ni an Allahu ta ringa cewa ni ce Allah wai bishiya ta ringa cewa ita ce Allah to in Allah yana da iko ya haka fa huwa qadirun to shi ɗin Allah ai mai iko ne ala an yantiqa akan yi magana ya furci bilisani adamiyin da harshe na ɗan adam annani an Allah ka ji shi mutum yana cewa shi ne Allah ba shi ke magana ba wai Allah ne ke magana saboda wannan shi ne tauhidi a wajensu to nan ina ne Allah ya ce ya yi magana da harshen bishiya to a wannan yanayin shi mutum babu shi in ka ji yayi magana Allah ne sai ce wa iza hasala al-fana'u arafa al-abdu Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka tawhidul khalis alladhi huwa matlabur rijali yace idan fana'i ya samu sai bawa ya san ba komai sai Allah yace anan tauhidi tsantsa yake tataccen tauhidi wanda shine abin neman mazaje sufaye to ina ne Allah ya yi magana a harshen bishiya ina ne bishiya ta ce ita Allah ce saboda wai a wannan lokacin kai ɗin ba kai to la ilaha illallah su kenan kai ɗin ba kai in kai zikirin Allah ne ke yin zikirin a harshenka to wannan shine la ilaha illallah su ya ƙara tabbatar da wannan magana na ai wai bishiya ta ce ita ce Allah sai kuma yayi kiyasi gashi a cikin firiya da tafsiri yayi kiyasi cewa to ai tunda bishiya ta ce ita ce Allah to mutum ma zai ringa cewa shine Allah Allah ne ke magana ba shi ba a harshen sa gashi a mujalladi na ɗaya gashi shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya gashi daga nan ya faro tsaya ka ji inda su tauhidinsu fa kenan tauhidinsu kenan bayan ya zo ya ce la ilaha illallah tana da bawo tana da gashi daga nan Ya yace at-tauhidu ala salasi maratib tauhidi yana kan matakai uku Ya ce, lahu kishirun, wa lahu lubbun wa lubbu lahu lubbun aidan lubbun lubbi yace huwa yace shi tauhidi yana da matakai yace yana da bawo yana da dan ciki shi ma ɗan cikin yana da ɗan ciki ne lubbun lubbi ya ce huwa ne huwa zaitun alladhi ya min lubbi ya ce tauhidul amma tauhidin gama gari ne la ilaha illallahu la la ilaha illa huwa ya ce da annahum saboda su ga'ibuna anil aƙi tabaraka wa ta'ala ya ce wa tauhidul khasati la ilaha illa anta li'annahum hadiruna ma'allahi tabaraka wa ta'ala haza huwa lubbu yace wa tauhidu khasatil khasati gashi tauhidin su kenan keɓantattun keɓantattu yace an yafunu a an yafunau an anfusihim afwan an yafunau an yace su yi fana'i su ƙare gabarin kawo kansu ce fa maɗu tauhida sai su ringa jin tauhidi min muwahad daga shi Allah ɗin?" Allah ne zai ringa yi a harshen mutum saboda wannan mutumin babu shi ya zama Allah a wannan lokacin shine la ilaha illa ana Ya yace haza lam takallam kaji ko Ya ce wannan mai cewa babu abin bauta sai shi ɗin lam takallam shi bai yi fa magana ba bai yi magana ba shi wannan zakir ɗin da ya ce shi Allah ne ya ce inna ma kharaja tauhidu minhu ya ce kaɗai tauhidin ya fito daga gare shi ne amma shi bai magana ba yana shi Allah ne amma shi fa bai yi magana ba ya ce shi bai magana ba gashi gashi cikin firiya da tafsir shi sa wannan yaro ma da ya ce mun haɗa ala ya la'alallahu mu ban ma yadda ma da wannan ba ku la ilaha illallah ku mutum ya zama Allah Allah ya ringa magana ta harshensa to a wannan lokacin shine tauhidin ku ku ya tabbata gashi kuma cikin littafin Shehu Ibrahim gashi cikin firiya da tafsir mujalladi na ɗaya gashi shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya gashi gashi fa ya ce wa tau'idu khasatil khasati yace an na an fusi mace tauhidu tauhidi na keɓantattun keɓantattu shine su ƙare gabarin kawukansu babu su sun ƙare sun shige Allah yace ce fa yasma'u tauhida sai su ringa jin tauhidi su minal muwahhad daga shi Allah ɗin kaji mutum yana magana da sauti to shi Allah ne ke magana minal muwahhad daga Allah ɗin suke jin tauhidi sai ce la ilaha illa ana shine mutum ya ringa la ilaha illa ana shi wannan mai cewa shine Allah ɗin ya ce haza wannan lam ya takallam bai fayi magana ba inna ma kharaja tauhidu min wai kadai tauhidin ya fito daga gare shi yana shi Allah ne amma shi bai magana ba mun ga kuma bakinsa ya motsa mun ga sautin daga gare shi ya fito amma shi ya ce a'a bai yi magana ba wai tauhidin ne ya fito daga gare shi ya ce na tsakal haƙƙu ala lisanihi kajuwai wai Allah ne ya yi magana a harshensa wannan sautin nan sautin Allah ne maganan nan magana Allah ce take fita ya ce kama na tsaka kamar yadda Allah ya yi magana ɗin ala lisanin shajarati fi haƙƙi Musa akan harshen bishiya a haƙƙin annabi musa ya ce musa a ta shajaratan ne ina ganin shafi na gaba ya ce musa a ta shajaratan ya ce annabi musa ya zo wa wata bishiya ne faƙalat wai sai bishiyar ta ce ina shehu ibrahim kunga faƙalat sai ta ce inna ni anallahu ni ce allah wai bishiyar nan sai ce in kana alhaƙu yantiku ala lisani shajaratin in har allah zai kasance ya yi magana akan harshen bishiya fa'an yantiƙa ala lisani bani adama aula to ai ya yi magana akan harshen ɗan adam shi ya fi aima to ina ne Allah ya yi magana a harshen bishiya ma ina ne ma Allah kai ka taɓa ganin ƙiyasin da babu asulu babu asulu sa'annan a yi kiyasi ai asulu bai tabbata ba ina ne inda Allah ya magana a harshen bishiya ballantana a yi kiyasi akan wannan asalin ai babu asulu ma to kaga wannan shine fala ilaha illallahun su a wannan lokacin mutum zai zama Allah shi yasa in ka duba a cikin wannan littafin na shehu gashi nan cikin kashiful ilbasi ko kashiful albasi an faidatul khatimi abil abbasi ya kawo wani hadisi nasu na 'yan aƙida kowa Allah wai Allah ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu kaji fa'iza a hababtuhu kuntuhu har yau na rasa wanda zai zo da Allah yi mun bayanin ingancin wannan hadisi. da kuma takhrijinsa gashi tsaya in nuna muku da Allah gashi ku yi haƙuri da Allah in nuna muku gashi na rasa inda na rasa inda wannan na rasa inda aka samu wannan hadisin na rasa ina nema da Allah fa'iza a hababtuhu kuntuhu wai Allah ya ce fa'iza a hababtu wai in na so shi bawa kuntuhu sai na zama shi to wannan fa shine tauhidin fa Allah ya zama bawa Allah ya zama bawa fa shine tauhidin fa Allah ya zama bawa shine tauhidin fa shi yasa hatta wannan abin da mushe shak yayi ni na faɗi hatta wannan abin da ya faɗi ni na faɗi ai nace ba ma da a ala ilaha illallah ba mu dan mu la ilaha illallah mu ba wai tana nufin cewa kai ka zama Allah ba a'a mu ba wannan su kuma la ilaha illallah su tana faruwa ne in Allah ya zama bawa shi bawa aka ɓace aka ɓatar da shi aka shafe shi ya shige cikin Allah har akwai wani fa wani ɗan ɗari fa ya zo a tiktok fa yake gaya min ya zo gidana wai idan ban gane abin da ake nufi ba Gawai. wa idza stamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikr wa dhakir wal mazkur wahidan wa in ban gane ba wai kamar akuya ce da ita kadai ce tana da ciki wai sai ta haihu da wannan akuyan ta haihu sai ya tambaye ni yace yanzu ba sun zama biyu ba kenan sai nace eh sun zama biyu sai ce to yanzu da wannan dan da ta haifa zai koma cikinta nawa suka zama sai na ce eh, ɗaya kenan tunda ɗayan ai yana cikin ai bai fito ba two in one kenan ya ce to wannan shine daidai da sharhin abin da shehu ibrahim ke nufi in kana zikiri kana zikiri wato da asalin aƙidar shi yasa suke cewa manzan Allah haske ne haske ne Allah suke kwatantawa da akuya wai kamar ta haihu shi yasa suke ce ma manzon Allah haske ne daga cikin zatin Allah sai ya fito inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammada saboda ƙarya wai yayin da Allah zai halicci annabi Muhammadu sai ya bantaro daga haskensa cikin hasken sai ya ce kasance annabi Muhammadu shi ne wani ɗan ɗariƙa wala ya zo ya nemi shari'a wai da akuya ce kafin ta haihu tana da ciki sai ɗan ya fito daga cikinta sun zama nawa na ce sun zama biyu sai ce to in wannan ɗan ya koma to shine wai ana komawa asalin ne a yayin fana'i kenan mu daga cikin zatin Allah muka fito in fana'i muka yi fana'i to sai mu koma inda muka fito wala kafirci ne to wannan shine la ilaha illallah a wajensu su la illallah saboda ai din kai ka shige ka koma inda ka fito ai suka ce duk daga cikin zatin Allah miki manzan Allah haske ne shi Allah ya fara halitta daga haskensa ne aka yi mu ma aka yi sauran halittu aka yi sama da ƙasa daga hasken manzan Allah to yanzu in za mu koma asali kaga za mu koma alloli kenan mun koma ɗaya kenan to wannan fa shine shi ibrahim ke faɗi fa kuma shine la ilaha illallah nasu fa shine la illallah la maujuda illallah Ta yanzu ba kai in ma ka furta baki ka ce kai Allah ne to Allah ne ya ce shi shine shine ai ya faɗi ya ce wa hasati. khasatil khasati ya ce an yafinau an anfusihim yace fa yasma'u at-tauhida min al-muwahhidi shine la ilaha illa ana su suna jin tauhidin ne daga Allah wanda ke cewa shi Allah ne a lokacin shi ma bai san yana faɗi ba kawai tauhidi yace innama yace haza lam yatakallam shi wannan mai cewa shi Allah ne a yayin fana'in nan shi fa bai fa magana ba fa kuma mun ji yayi magana mun ji ya ce shi Allah ne amma ya ce inna ma kharaja tauhidu minhu wai kadai tauhidin daga daga jikinsa ya fito shine a can cikin jawahir rasail yake cewa wa huwa yasma'u nutqa kama tasma'uhu minhu yace walaysa huwa almutakallim shi ba shi yake maganan ba yanda kake ji haka shi ma kawai a yake ji to wannan fa shine la ilaha illallah su a lokacin Allah ya zama bawa gashi kuma cikin littafin shehu ibrahim ya kawo wannan hadisin haka ya kawo shi a cikin asirul akbar cikin fasulun fi jazbiha wal jazbu huwa al wusul wal fana'u wal fatu ya kawo gashi wannan hadisin har yau na rasa da Allah inda za a nuna min shi ku yi sa zuwa ga usul har yanzu an rasa gashi wannan kashifin ilbasi ne fa an faidatul khatimi abil Abbas gashi na shehu ibrahim to mu koma mu ga gashi gashi ka ji hadisin gashi ya kawo shi gashi cikin shafi na nawa shafi na 45 to tsaya ka ji hadisin gashi nan ma ya maimaita shi ka je ce fil hadisi ya ce a cikin hadisi ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu kun ji ko wai Allah ya ce fa'iza a hababtuhu in na so shi shi bawa kuntuhu sai na zama shi kaji kuntuhu to wannan shine tauhidi shine kuma yanayin da yake cewa ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan saboda a lokacin yanzu ai an haɗe an koma asali Allah ya zama bawa Ga gashi fa'iza a kun kuntuhu sai na zama shi to a lokacin tauhidi ya tabbata kai ba kai kai ba kai a wannan lokaci shine tauhidi ya tabbata kai yanzu babu kai yanzu an gama da kai kuma shine wannan da na karanto cikin wannan littafin gashi da zai kai halin da Allah zai zama bawa Allah zai zama bawa gashi wannan gashi shine cikin nan gashi gashi anan gashi inda na karanto kaga yace wa idza tamar ala zalika in ya shiga ba ya shude akan haka wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali ya kunu zikiru zikiri zai kasance wa zakiru da wanda yake zikirin mutumin da yake yin zikirin wal mazkuru da Allah da ake wa zikirin za su kasance wahidan abu ɗaya. to wannan kuma shine fa iza ahbabtu kuntu hudin sun zama abu ɗaya? ka zama Allah eh wafil hadisi a cikin hadisi yace fa iza ahabbtuhu kuntuhu ne an zama abu ɗaya wannan fa shi ne la’ila illallah a wajensu ba to wannan abu na farko kenan shi ya yi na ce hatta a la’ila illallah ma da yangu shakkin ma yake faɗi mu ba mu haɗu ma da ku a nan ba Don mu babu yadda mutum zai koma ya zama Allah a ce an yi tauhidi ƙarya ne wannan kafirci ne kafirci ne wannan sannan zan sa ka zan sa saboda ina so ni in ma adalci kamar yadda ba kai masa adalci ba shi sa wannan yaro abin da ya faɗi mu ba mu yarda da shi ba mu ba mu yarda da wannan abin ba amma dan ba mu yarda da abin da ya faɗi ba ba shi ke nuna kan mai masa adalci ba ai ba shi ya samu mai adalci ba Allah ne ya samu wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mu ba shi ya samu ba Allah ne ce mai adalci Allah ne mu ya samu da haka zan ma adalci zan sa ka ka faɗi daga cikin abin da ka yi wa yaron rashin adalci shine wai har kake kawo ƙabiyar abdul ai ba mahallinta bane ba wajenta bane duk yadda kuka yi barna kuka zo yin sharri sai kun fito kuma da wani mummunan abu kun samun haska wata muguwar aƙida taku wato shi yaron ba ma akan ne ya yi ai magana ba ka haɗa shi da Abdul Jabbar ko tsa'in don na kaka kai bayani eh, ku bari yayi bayani shi yasa wallawa yadda mutanen ko duk yadda kake zaton su wallahi sun mutane ku dan yi haƙuri da Allah. Zo suna yaga mun tamfola. ni mu ne cin da abjabbar ya fito ni abinda kawai na ce wannan dan yana da ilimi wannan dan abjabbar yana da baiwa amma ni a gidanmu na shehu tijjani ban rasa tukun shi ba dan haka ni abinda nake da shi ya ishe ni ba sai na je aro ba ni iyakar abinda na dogara da shi kenan kafin matsalar yau shek a Najeriya mun ci karo da matsalar mala Abdul Jabbar lokacin da Malam Jabbar ya fito ba waɗanda suke promoting sun din shi sai yanci tijaniya sai da ya zama na abdul a najeriya malamin da zai zo gari a yi taro malamin ɗarika in ka cire shi da rubuci radiyallahu anhu to ba na biya abdul jabbar abin da zai baka mamaki manyan shehannan ɗarika su suka dawo suna suna komawa ko suna neman kamar su sa abdul ya zama wani garkuwansu ko wani a makamancin haka amma daga ƙarshe ina aka je sai da muka gama promoting din shi aka kai shi inda aka kai shi ya tafi da zukatan wanda ya tafi da su sai ya dawo ya zama abokin yakin ɗariƙa. kuma har yau ina gaya ma akwai waɗanda 'yan tijjaniya ne 'yan faida da suka fitini da abdul jabbar a wancan lokacin har yau ba su dawo ba har yau sun zama makiyan shau tijjani sun zama makiyan shau ibrahim dalil abdul kafin zuwan shi tijjanawa ne 'yan faida ina da misalan su da yawa don haka ni sai nake tunani akan me ya ja mana wannan matsalar shine da mun ga wata guguwa sai mu bi lokacin da ake matsala aljabar ni sau da karshe da aka zo aka shiga maganganu kuma akan shi da maganan mukabala da aka yi da shi da maganan daure shi da aka yi ni ina cikin mutanen da suka ga kuma ba a mai adalci akan daure shi da aka ba har wasu suna ganin muna kare aljabar amma ya kamata a sani tun lokacin da ya fito kila ma masu mukabalar da shi din da sun taba san shi kila da sun taba bin shi kila da sun taba yarda da shi ni ban taba yin kone ba ni mu ne tun da abjabar ya fito ni abinda kawai na ce wannan dan yana da ilimi wannan dan abjabar yana da baiwa amma ni a gidanmu na shehu tijjani bar rasa dukun shi ba dan haka ni abinda nake da shi ya ishe ni ba sai na je aro ba ni abin abinda na dogara da shi kenan ba zai taɓa yiwa dan wani zai maka da ba wannan abin tun farko da abjabar haka na yi zato kuma ya zama haka na taɓa faɗa ma wani ɗan uwa mutum biyu ba laifi in kama suna man nasir chef nasir ado musa mun taɓa wannan firar da shi a Bausi ni da shi nake ce masa ni lamarin yau shek tun kafin maganin profesa na ce ni lamarin yau shek ina da ɗan wani tunani a kai ban taɓa in kare shi mai baiwa bane na yadda yana da baiwa amma ni ban ga dalilin da zai samu mu yan tijjaniya mu yi ta wani promoting jariri ta shi ba bamu san waye ba bamu san wani sako ya dauke da shi ba ina zai zame da mu kar aje a koma da mu irin da ba shi ne tunani na kuma taba faɗa wa shehul mahadi wannan zancen su biyu ana yin matsalar profesa da yi wannan rubutun man nasir da muna waya da shi sai da ya faɗa mun yace wallahi ina ganin wannan na tuno abin da ka faɗa mun aboci amma sai suka goge to ni to ina ganin shi kenan mun ji duk ka faɗi shi yasa daga cikin rashin adalci da kuke wa yaron shi ne wato har ka ɗauko ƙabiyarsa ka ringa auna ta wai da ƙabiyar abdul jabbar eh, hamma kama yi ma ƙarana ka zalunci wannan yaron wallahi ka zalunce shi kama kawo magana abdul jabbar kan ƙabiyar wannan yaron wala ka zalunce shi in ku ne wa yaro hassada ko kila kuna ganin ana sa shi ya yi bayani a wajen da ku ba ku isa ku yi bayani ba duk in ka bibiya na faɗi dattijan nan da ya murda wa yaron magana ya faɗi abin da bai faɗi ba wai da izala da ɗariƙa ɗaya ne aka ce ba daman shi yaron ya ce da izala da ɗariƙa ɗaya ne dan Allah wannan dattijan nan da ya zalunci yaron nan ya juya masa magana tun a wannan a wajen ya juya masa magana ni na san haka za ku biyo kawai a'a yaron an ba shi damar da ba a baku ba kawai ne abin da na ɗauka kenan kuma wallahi dattijan nan da ya juya wa yaron nan magana ya ce ai shegunansu a gaban shegunansu a kaza inda ɗansa ne ya zo ya yi wannan kuskuren wallahi ba zai masa haka ba inda ɗan da ya haifa ne na cikinsa kai inda ɗan wani shehun ne bai isa ya masa haka ba wallahi ko kuskure ya za su yi shiru ne a tattauna a gefe amma ba a tozarta shi ba saboda babansa zai iya ɗaukan mataki amma saboda shi babansa ba kowa ba ne ko kuma saboda kuna jin damuwa ba a taba ba ku irin wannan da damar ba ku wannan taron jahilan nan ba a taba ba ku ba an zo an ba wa yaro kun ɗi ɗimauci ku yi masa adalci ma kun gaza yi masa adalci har kana haɗa shi da kadiyar abdul jabbar dan Allah dan Allah akwai zalunci da ya kai wannan dan Allah abdul jabbar shi ga abin da yake yi cikin hadisai yake shiga ba cikin faɗari ku ba fa ba cikin hadisai sannan abdul jabbar in ma ka ce wannan ai shi zagin ma shehunanku a yake shi kaji wannan yaron ya zagi shehunanku dan Allah saboda rashin adalci kaji ya zagi shehunai magana yake in ya ce sai ce haka shehu ibrahim ya yi ku karyata shi ku ce shehu ibrahim din bai yi ba mana ai magana ce ta karatu ya ce shehu ibrahim yana kai wa kafirai ziyara yace to ai min babi aula kaga qiyasul aulawi yayi jahilai yace min babi aula mu mu ringa kaiwa yan uwanmu musulmai ziyara yace saboda shehu ibrahim har kafir yana kaiwa ziyara kuma haka ne suwaye suka karfafa da awa shehu ibrahim wala kafirai ne wallahi kafirai ne suka karfafa da awa shehu ibrahim wallahi duk inda ta kai kafirai ne suka kai ta wallahi in ka je ghana kafirai ne suka kai ta inda ta kai haka in ka zo najeriya kafiri ne ya kai ta inda ta kai kai kafirin da allah ya ce wala ya zaluna yuqatilunakum atta dukuma, an dinikum in istata'u allah ya ce ba za su gushe ba allah ya amfani da fi'ili mudari'i wanda yana fa'idantar da hadir yana fa'idantar da mustaqbal wala ya zaluna a yanzu haka ba su gushe ba suna yi sa'annan a gaba ma za su ci gaba da yi nunaku suna a tayar yaruddukum ma'an dinikum in istata'u har sai sun sa kun yi ridda kun bar addininku ku in istata'u matukar suka samu dama amma kafirai ne suka yaɗa da awashe Ibrahim wallahi kafirai ne kai kafiri ne zai yada musulunci daman sun san akwai wani abu a ciki to kaga shi ba ma zagin shehu ibrahim yake wace ake shehu ibrahim ya kai wa kafirai ziyara kuma haka ne su suka taimaka wa da'awarsa wallahi sun san rusa addini za ta yi wallahi in taimakon addini ne wallahi bu za su taimake shi ya yada wannan da'awar ba wallahi saboda allan da yayi mu yayi su ya san abin da ke zukatansu ya gaya mana walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu yahudu in ji Allah mahalicinsu mahalicinmu da ya san abin da ke cikin zukatansu ce ba su taɓa yadda da kai ba ko nasara has sai ka bi addinin su shi yasa da sai ku ce a ah, ƙarya yi wa shehu ibrahim bai kai wa kafirai ziyara ba kaga yaron kiyasul aulawi yi. amma saboda rashin adalci kuka juya masa magana tsohon nan ya ringa wai da izala da rika ɗaya ne daman yaron ya ce ɗaya ne dan Allah ya ce kuma wallahi da ɗansa ne ya hau nan wallahi ko kuskure ɗansa ya bi zai tozarta shi a gaban jama'a ba munna zai yi sai an je a gyara a ciki amma saboda ba ɗansa ba ne ɗansa bai zo ba kuma saboda jahilan ba a ba ku wannan damar na irin tsayuwa a nan a yi magana ba shine kawai har kune wa yaro rashin adalci kuna hada ƙadiyarsa da ƙadiyar abdujabbar wai kana cewa wai haka wai da abdujabbar wai ya fito saboda rashin adalci ko da a ce baka ra'ayin yaron nan kai yaron nan ko kafiri ne a matsayinka na mai da'awar musulunci kana ganin kai da Allah sai ka yi masa adalci dan Allah sai ka yi masa adalci ko kafiri ne ballantana yaron nan cewa ya a cikin ku yake cayi dan dariƙa ne shi sa'annan kuma yana tare da ku duk inda yaje baya ɓoyewa ko wani ɗan izala ya kai wa ziyara zai ce shi ɗan kaza ne amma a ya ka ziyara ne saboda kaza amma ka ɗauko abdul mai zage-zage mai shiga hadisan manzan Allah ka haɗa shi da ƙadiyar wannan yaron saboda zalunci kuma yanda na faɗi cewa kanka ka tona wa asiri asalin bayyana ka wallahi jahilci ne ya bayyanar da kai wallahi asalin bayyanarka shine tattaunawarka da malam musa shine asali asalin bayyanarka kenan kuma ga dukkanin ɗalibin ilimi wannan zaman naku jahilcin ka ka bayyana sai dai da yake ɗariƙa ba karatu suke ba taron jahilai ne sa gane kayi ƙoƙari su shi yasa suka kai ka wani waje ma amma dukkanin ɗalibin ilimi da ya karatu ya san a wannan zaman jahilcin ka wallahi ka bayyana akan qadiyar ganin manzo Allah sallama urukuru jahilcin ka ka bayyana man ra'ani fil fasira fasirani fil yaqazati duk ɗalibin ilimi ya san jahilcin ka ka bayyana ta ina ka bayyana jahilcin ka abu na farko ta yanda wai ka tsaya kake tambaya wai hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati ya inganta ko bai inganta ba kai gashi abin da manzon Allah ya ce da shi ai ka dogara wannan jahilci ne dan hadisi ya inganta kawai shi kenan sai ka ɗauke shi baka yi jam'u a hadisil babi ba dama haka ake yi wuke saboda shi ya dace da san zuciyarka ko shi ne mutashabe ko kaga sai ya shiga cikin faɗin Allah wa amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilihi shi yasa sai ka laɓe man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati ka tsaya ka dage akan wannan hadisin kai anan ka tsaya wallahi duk dalibin ilimi tsayawarka a wannan hadisin kadai ya san jahili ne kai baka san ka'ida ta malaman hadisi ba baka yi jam'u a hadisin babi ba ballantana ka fitar da natijar hukuncin ana ganin manzan Allah tsaya in baka misali Kisa wannan tattaunawa ce duk ta bayyana ka su kuma da yake dariƙar ba karatu ake ba wannan surutun da ka zauna kai kai jahilci ka tashi sai suka ɗauke ka a ka zama malami saboda ka tattauna da asadu sunna eh, ka zama malami suka kai ka wani waje ga shi kuma tsa'in nuna ma wallahi jahilci kai a wannan ma zaman inda a ce suna karatu wala kai ba kai sama kai magana ba shi yasa duk inda kake matsoraci ne kai ba ka yadda ko kaka ka ba da ɗan dama a yi ɗan magana ɗaya biyu saboda kai karan kanka ka san jahili ne kai matsoraci ne kai na yi kiranka a waya wala yana gane ni ne da na ce ni ne wala sai ya kashe wayar sai ya kashe kuma da yake kana ji da yake wato akwai su da ɗan wawanci wawanci wai sai ya fito wai yana faɗi da kansa ai alkanawi ka kirawo ni ka kirawo ni waya na kina baka dama ai kaza kaza ai na san kana kira na ina kin in baka da wallahi kuma yake faɗi ai duk karatun da zan yi na sani alkanawi sai dai in baka ji ba lallai sai ka yi raddi ai kaza kaza kaza sai ya fitar da wata siga wai ni na shagalta da shi shi ya shagalta wai da Allah a ai shagaltuwa da ne da Allah na san kana ɓata addininsa shi yasa na shagalti da kai ai eh me yasa ban shagalti da ɗan ƙwallo ba saboda shi bai jingina wawancinsa da yake zuwa ga addini na ba zuwa ga Allah na wanda nake bautatawa wallahi sai ya fita musu da wani salo sai ya basu wani ɗan ka'ida sai kaga an ce ai mai shagalta da Allah kun shagalta da mu ai shagaltuwa da Allah ne yasa muke tona muku asiri ai amma tsayin dan nuna muku a wannan zaman jahilci yayi gashi wannan fathul bari ne to shi yasa wannan zaman shine ya bayyana ka kuma a wannan zaman duk ɗalibin ilimi wanda ya san abin da yake ya san jahilci ka zauna kai kai surutu kai gaba tsaya kuma in nuna ma yanda kai jahilcin da ka tsaya a wannan hadisin kadai man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazat wai sai ka wai shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba kaji jahili ba kai jamu a hadisul babi ba ba ka yi jamu a tarafin adilla ba kawai shi kenan kawai sai ka janyo guda ɗaya ka ce a shi ka tsaya haka ake dama a ƙa'ida ilimi haka ake yi haka ake a ƙa'ida ilimi amma da yake taron jahilai ne a ɗariƙar da ai ya kawo hadisi ai shi ma malam musa ai bai ci hadisin bai inganta ba ai shi ma ya ha shi yasa tattaunawa da jahili kenan illar ta kenan sai ya batar da wawaye jahilai yan uwansa gashi fathul bari ne wannan mu duba kaga yanda yayi jahilcin kaga wannan fathul bari ne tsaya kaga yanda malaman hadisi suke kaga fathul bari bi shari al bukhari tsaya ka gani ibn hajar gashi in ka duba cikin juz'i na goma sha biyar juzi na goma sha biyar a cikin mujalladi na goma sha biyar gashi ga babu. gashi in ka duba cikin shafi na nawa shafi na ɗari biyar daidai to gashi ya ce babu marra annabi ya sallama fil manami kaga babu wanda ya ga annabi fil manami cikin bacci shine hadisi na farko ya kawo gashi daga abu huraira kala yace sami'tu nabi sallama na ji manzon Allah yana cewa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzati wala yatamassalu shaytanu bi qala abu abdullahi qala ibn sirin idza ra'ahu fi surati kun ga wannan hadisin kun ga ko to mu koma sharhin sa ku gani ibn hajar da yazo gashi cikin shafi na 501 tsaya ku ji yanda yayi ya tafi da abin da ya zo zai yi sharhin hadisin sai ce ƙaunuhu ya ce faɗin samar ra'ani fil manami rani fil yaqazati sai ya ce za da muslim kun ga wajen ya ce za da muslim min hadal waji au faka anna ma ra'ani haka za bi shakki to tsaya ku ga inda ya jahilcin kun ga wannan fathul bari sharhi ne na sahihul bukhari wannan kuma shine ruwaye bukhari man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati amma me yasa yace zada muslim min hazal waji shine jam'u ahadisil babi sai ka tattaro hadisan babin ka tattaro waccan ruwaya da waccan ruwaya sai ka fitar da hukunci shin ana ganin manzon Allah ko ba a ganin manzon Allah amma da yake jahili ne sai ya tsaya a marra an film eh, na fasira ni fil qazati ya ringa tambayan malam Musa wai hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya inganta ko bai inganta ba a a ce ya inganta sai ya ƙara rudar da jahilai to shikenan tunda ai ya inganta to dan ya inganta sai yake nunawa haka ake a cikin ilimin hadisi baka yi jamu a hadisul babi ba kaga ibn hajar da yake malamin hadisi ne yanayi wa bukhari sharhi ne amma da ya tashi bai tsaya a marra'a ne fil manami fasira ne fil yaqazati ya ce ana ganin manzon Allah kurukuru ba kadai sai ce za da muslim ya muslim ya ƙara min hadal waje ta wannan fuska shine au faka annama ra'ani fil yaqazati yace haka za bi shakki yace haka nan da shakka yace wa waqa inda al-isma'ili fi tariq al-mazkura yace haka nan a wajen al-isma'ili cikin hanyar da aka ambata dai shi ma yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqzati kaga ya kawo ta ruwayar a wajen al-isma'ili wannan duk yana nuna ma jam'u ahadisil babi ne sai ce badala qaulihi maimakon faɗin fasa fasa yarani maimakon a ce man ra'ani fil manami fasa yarani sai aka ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqzati badala ƙaulihi fasa Ya yace wa misluhu kwatankwacin irin wannan dai hadisin kaga yana jamu a hadisul babi ne yace fi hadisi ibn mas'ud inda ibn maja yace yana cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud a wajen Ibn maja yace wasa hahawu Tirmizi Imam Tirmizi kuma ya inganta shi wa Abu Awana da Abu Awana wa waqa'in da Ibn Majah ya zo a wajen Ibn Majah min min hadisi Abi Juhaifa daga hadisin Abu Juhaifa shi kuma faka anna ma ra'ani fil yaqzati kaji man ra'ani fil manami faka anna ma ra'ani fil yaqzati wannan duk jamu a hadisul babu kenan fa yake yi da ya tattara sai ya ce fa hadhihi salasatu alfazin duk fa bukhari ke wa sharhi kadai sai ya ce wa'annan lafuza uku ne ga su marra'ani fil manami fa sirani fil yaqzati marra'ani fil manami fa ka'anna ma ra'ani fil yaqzati marra'ani fil manami fa qad ra'ani fil yaqzati wannan fa duk jam'u ahadisul babi ne amma da yake jahili ne kai sai ka tsaya hadisin bai inganta ba ka tsaya a marra ani fil manami fasirani fil iqadati zama haka malaman hadisi suke yi ba babu jam'u ahadisil babi kaga sai ce wa jullu ahadisil babi ka salisa kaji ahadisil bab kaji ko yace mafi yawan hadisan babin kamar ruwaya ta uku ne yace illa ƙaunuhu sai dai fadin sa fil yaqazati kaga yayi jamu hadisul babi kenan yace wa jullu hadisul babi haka kuma ake jamu hadisul bab shi yasa wannan tattaunawar taku ita ce hatta sa kake samun bakin magana to duk ɗalibin ilimi wallahi ya san jahilci kai ya san jahilci kai a cikinta sannan sai ya ce ƙauluhu ƙala abu abdullahi to ya je ya gama to kaga wannan duk anan me yayi jam'u ahadisul babi yayi amma da yake a wannan tattauna kai jahili ne kai kawai sai ka tsaya a marra ani fil manami fasirani fil yaqazati wai ka ringa wai ta inganta ko bata inganta ba saboda ku dariƙa ba karatu ai kuke ba kawai in aka ce wa jahili ai ta inganta to shikenan kai ka ci gari eh amma a wajen jahili kenan ka ci gari to shi kuma a wajen mai karatu sai ka yi jamu a hadisul babi e to sannan ka cika namiji ba ka tsaya a ɗaya ka laɗe ka tabbatar da wani abu ba sai ya zaman to kenan a fatu'minuna bi ba'adul, kitabi kenan wa na bi ba'ad. saboda kamar yadda imamu ahmad ya faɗi ne ba ka tsayawa akan hadisi ɗaya saboda hadisin manzan Allah wani na fassara wani ya ce alhadisu yufassiru ba'dahu ba'dan yace hadisin manzon Allah wani na fassara wani ne kamar yadda kaga aya wata tana fassara wata akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani to aka shi ma cikin hadisi akwai tafsirul hadisi bil hadisi amma da yake jahili ne kai ka tsaya a marra an fil mana fassara ni fil yakazatu su kuma da yake yan tawaga dariƙa lamun ba karatu suke ba kawai suka ɗauka ai wani abin kirki kai wanda kuma a zaman ma jahilci kai a wajen ɗalibin ilimi amma kaga yanzu nan ibn hajar da yake malamin hadisi ne kaga sai jamu a hadisul bab har yake ce ma ma wa jullu a hadisul babi kuma fa bukhari ke wa sharhi fa sai da ya ɗauko ruwayar muslim sannan ya kawo ruwaya a wajen al-ismaili ya kawo a wajen ibn maja saboda menene diddan ya tattara hadisan babu to natijar da ya fito da ita daga ƙarshe dai tsaya ku ga in wannan daga ƙarshe tsaya ka ga natijar hatta na wanda kuke kawowa ma a ɗau hadisin cewa ai shikenan in dai ka ga manzo Allah sallama a mafarki man ra'ani fil fil eh, manami fasirani fil yakazati zaka ganshi a farke tsaya ka ji abin da yayi a wajen ya kawo ya ce wa'yansu an ciro sun ce sun ga manzon Allah gashi cikin shafi na nawa cikin shafi na 503 daidai 503 daidai cikin fathul bari to tsaya ka gani da ya kawo ya kawo sai ya kawo yan su ga su wa nuqila kaga wajen ce wani ƙila an jama'atin min salihina amma hadisin in an ɗauke shi aka yace wani ƙila an ciro kaga wannan sigatar tamrid ne wani ƙila an ciro wa ciro oho amma dai an jama'atin mina salihina daga wasu jama'a daga cikin mutane na gari waye oho annahum ra'awun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wai lalle su sun ga annabi a cikin bacci thumma ra'awhu ba'da zalika fil yaqzati sannan bayan haka suka ganshi a farke kurukuru wa sa'aluhu an ashiya'a suka tambayi manzon Allah dangane da abubuwa kanu min hamuta khawfina wanda suka kasance suna tsoron abubuwan fa arshadahum ila tariqi tafrijiha sai manzon Allah ya nuna musu hanya zuwa ga warakar wa'annan abubuwa faja al'amuru kazalika sai al'amarin ya zo kamar haka cewa marra ani fil manami duk wanda ya ganna a cikin bacci to sun ganshi a cikin bacci rani fil yaqazati da sannu kuma zai ganna a farke to sun ganshi a farke me ibn hajar yace qultu yace nace ni ibn hajar malamin hadisi yace qultu nace wa haza wannan a ce an ga manzon Allah kuru yace mushkilun jiddan yana da rikici mutuka mutashabih ne mutuka mai tun zuciya ne ke bi shi ke bin mushkil ya ce wa haza mushkilun jiddan ya ce wannan yana da ishkali mutuka ya ce walau umila ala zahiri, hida za a ɗauke shi ma a zahirinsa lakana ha'ula'i sahabatan to ai da su shehu tijjani sun kasance sahabbai kenan da suka gama za Allah uruku yace wala amkana baqa'u suhbati ila yawmil qiyama da a ce hakan zai tabbata to da an ta samun sahabbai har izuwa ranar alkiyama ya wanzu hakan ana ta ganinsu. yace wayu akiru alaihi anna jam'an jamman ra'awu fil manami thumma lam yadhkur wahidun minhu thumma lam yadhkur wa'idun minhum annahu ra'awu fil yaqazati wa khabaru sadiq la yatakhallaf yace sa'annan kuma akwai waɗanda ai suna da yawa waɗanda an same su jama'a da yawa sun ga manzan Allah a cikin bacci yace sun malam yadhkur wahidun minu sannan babu wani ɗaya daga cikinsu da ya ambata da ya faɗi yace annahu ra'awu fil yaqazati cewa ya ga manzon Allah ɗin kurukuru tunda in an ɗauka duk wanda ya ganna a mafarki zai ganna a farke to ga sunan jama'a da yawa sun gan shi a mafarki kuma ba wanda daga cikin su yace sun gan shi a farke yace sun malam yadhkuru wa'idu minhum annahu ra'aw fil yaqza yace wa khabaru sadiq la yatakhallaf labarin mai gaskiya baya canjawa in dai haka ne manzan Allah ya faɗi duk wanda ya gan shi a cikin mafarki zai ganshi a farke ba zai canja ba saboda shi manzan Allah as-sadiqu ne khabaruhu la ku kuma in dai ya ba da labari to baya tashi dole sai abin ya tabbata to tsaya ka ji ibn hajar da ya gama tsaya ka ji ya yi ma talhisin ajuwi ba na duk abin da za a faɗi a nan to tsaya ka ji da natijar da mai ilimi ba jahili ba zai fita da shi da mai son zuciya zai bau wannan tafiya taku da mai son zuciya kai shine zai saura a wannan tafiyar taku tsaya ka ji a cikin fathul bari ka ganan shafi na 504 to da ya zo zai ba da amsa ga duk abubuwan da ake faɗi tsaya ka ji tsaya ka ji abin da ya ce ya ce innama daga nan walhasilu min al'ajuwi bati sittatun kaga shafi na nawa shafi na 503 ya ce walhasilu min al'ajuwi bati sittatun ya ce abin da zai samu in ka tattara duk zantukan amsoshi shida ne tsaya mu je shafi na ɗari biyar da hudu ka ji amshoshin ya ce ahadu haɗe daga cikin amsoshin annahu ala tashbihi wa tamsili ya ce kawai abin da ke cikin wannan hadisan in ka tattara su gaba ɗaya kai jamo a hadisul babi shine manzan Allah kamantawa yake misaltawa yake cewa idan ka gan shi a cikin bacci kamar ka gan shi a farke ne shine in ka tattara hadisan duka ba ka tsaya a inda jahili ya tsaya ba ya ce annahu ala tashbihi wa tamsili lallai shi yana bisa kamantawa ne da musaltawa, sai ce wa dalla alaihi qawluhu fi riwayatil ukhra yace faɗin manzon Allah ɗin yayi nuni kan hakan fa cewa musaltawa yake cikin wata ruwayar daban kaga ka'ida ta karatu alhadisu yufassiru ba'dahu ba'dan ko da imamu ahmad ai ya faɗi kaji wata ruwaya ta fassara cewa kamanta manzan Allah yake sai ya ce faka anna ma ra'ani fil yaqzati a wata ruwaya man ra'ani fil manami faka anna ma ra'ani fil yaqzati kaga yanzu manzan Allah ya raba gaddama wata ruwaya ta raba gaddama wa dalla alayhi qawluhu fi riwayatil ukhra fa anna ma ra'ani fil yaqza shi yasa yace annahu ala tashbihi wat tamsili kuma wannan ci ta dace da ka'idar karatu to amma duk da aka saboda amana ilimi sai da ya kawo sauran zantuka amma wannan ce ta dace saboda wata ruwaya ta raba gaddama kaga ta hanyar jam'u a hadisul babi kenan amma sai da ya kawo yace saniha yace na biyu daga cikin amsoshin anna ma'anaha sai rafil ya qazati ta'wilaha bi tariqil haqiqati aw ta'bir da sannu zai ga tawilin hakan ta hanyar haƙiƙa ko kuma ta'abir zai ga fassarar abin da ya gani kenan na nawa kenan na biyu yace salisu ha amsa na uku Ya yace annahu khasun bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla an yarahu cewa ma ya keɓanci mutanen zamanin sa ne daga cikin waɗanda suka yi imani da shi kafin mai shi ya ga manzan Allah Ƙila wani sahabi ya je wani ƙauye ya ba da addinin musulunci ya karɓa an ba shi labarin manzan Allah yana gari kaza shi ya zo da addinin yana can yana addini sai ya yi mafarki da manzan Allah sallama kafin manzan Allah ya koma zuwa ga Allah a wannan zamanin kuma sai ya taso daga gari kaza ya zo ya ga manzan Allah urukuru shi ne zance na nawa na uku rabi'uha na hudun amsa din annahu yarahu fil mir'ati allati kanat lahu in amkanahu zalika cewa wai zai gan shi a mudubi da ya zama nasa in hakan ya yoyu gare shi wai ya ga manzan Allah a mudubi a ka wata ruwaya da bata inganta ba wai abdullahi dan abbas ya zo gurin wai mai muna bayan ya wannan tana ɗauko masa wai mudubi wai a maimakon wai ya gan shi a ciki sai ya ga manzan Allah me ibn hajar zai faɗi a game da wannan sai ce wa haza wannan maganar na a ga zan Allah a mudubi ya ce min abadil mahamil yana daga mafi nisan abin da hadisin zai ɗauka mafi nisa wa haza min abadil mahamil na nawa kenan na hudu na biyar khamisu ha na biyar annahu yarahu yawmal qiyamati bi mazidi khususiyatin la mutlaqa man yarahu hina idin mimman lam yarahu cewa ai zai ganshi a ranar alkiyama ne an gane da wani ƙarin kususiya ba kawai wanda zai ganshi a wannan lokacin kawai daga cikin wanda ba su ganshi a mafarki ba wato wanda ya ganshi a mafarki zai yi masa wani gani wanda ya fi na wanda zai ganshi ranar alkiyama bai ganshi a mafarki ba na nawa kenan na biyar sadisu ha ga na su shehu tijjani anan sadisu ha na su shehu tijjani na shida annahu yarahu fi duniya haqiqatan wa yukhatibuhu annahu yarahu fi duniya cewa shi zai ga manzan Allah ɗin ƙuruƙuru kuru a nan a duniya na su shehu tijjani kenan hakikatan a hakika manzan Allah ya gani wa yukhatibuhu kuma manzan Allah ya yi masa magana sai yace wa fihi cikin wannan batu na su shehu tijjani inji ibn ajar yace ma ta taqaddama akwai abin da ya gabata min ishkali na daga rikici shine wa haza mushkilun jiddan yace wannan yana da ishkali a ga manzon Allah kurukuru anan a duniya ayi magana da shi in wa in ji ibn hajar to shi yasa wannan tattaunawar da kai da malam Musa ita ta baka dama har jahilai suka wai naɗa ka suke ma kallon malami kuma jahilci ka yi a cikinta saboda baka yi jamu a hadisul babi ba kaga ibn hajar ne ke magana ga ta su shehu tijjani zai gan shi a duniya hakikatan gashi annahu yarahu fi duniya hakikatan wa buhu manzan Allah ya magana da shi ta nan shehu tijjani ya gan shi ya te masa magana yana ba shi abubuwa ya ce wa fi ma taqaddama min al-ishkali in ce akwai rikici fa nan kuke zuwa ku laɓe mushkil shi yasa suka ce ai manzan Allah yana kewayawa da jikinsa da ruhinsa haka suka ce tsaya kuma in nuna muku wajen kaga mushkil suka je suka laɓe wanda kuma Allah ya babu labari waɗanda suke da datti suke da karkatar zuciya ne suke bin irin abin da kuke bi wayanda suke da karkatar zuciya ne suke bin irin abin da kuke bi shine mushkil mutashabe shi kuke bi ke sa wannan na nuna ma ne inda ma a ce suna da hankali kai jahili ne ba ya malami ba kawai zama kai a tattauna wannan ka ringa ɓaɓatu? ka ringa surutu ba abin da ka kawo kawai ka dage a waje ɗaya marar ra'anin fil manami fasirani fil ya inganta ko bai inganta ba wanda duk ɗalibin ilimi ya san jahilci kai da wauta amma da yake dariƙa ba gidan karatu ba ne har suka ɗauke ka suka kai ka wani matsayi shine yanzu ka fito har kana iya sa kyamara ka yi magana shine an sa yaro ya zo ya yi magana a wajen da ku ba a sa ku ba ba ku kai ba kawai kuka zo kuna ta zagin yaro kuna ci masa mutunci hakana kwatanta shi da abdul saboda rashin adalci da son zuciya hakana kawo kadiyar abdul game da yaro shi yaro ina yayi kama da abdul dan Allah banda son zuciya ina yayi kama da abdul dan Allah ina yayi kama da abdul saboda son zuciya tsaya in nuna ma ta haka ne kaga anan illa ibn hajar ya ce mushkil ne ko to ta nan ne suka laɓe suka ce manzan allah yana nan yana kewayawa ana ganinsa ta nan suka laɓe suka faɗa haka gashi kuma zan nuna gashi a cikin kitabun rima cikin kitabun rima gashi zan nuna gurin da suka faɗa haka wallahi ta aka suka laɓe suka tabbatar da ganin manzan allah ƙuru-ƙuru gashi a cikin kitabun rima juz'i na ɗaya shafi na shida gashi kaga inda ibn hajar ya ce gashi na shida a cikin fathul bari ka gan ko cikin fathul bari cikin fathul bari ka gan ko bishari Sahil bukhari ka gan ko a cikin mujalladi na goma sha biyar ka gan ko to tsaya ka gani kaga bayan ya kawo ajuyi baɗin sai ce sadisu a na shidanta annahu yarawu fi duniya cewa shi zai ga manzan Allah a duniya ƙuruƙuru hakikatan wa yukhatibuhu manzan Allah ma ya yi masa magana ibn adar yace wa fihi ma taqaddama min al a ciki dai na wannan a ga manzan Allah urukuru yi mutum magana a duniya Ya ce akwai abin da ya gabata na ishkali to wannan mushkil ɗin da ya faɗi a baya ce qultu wa aza mushkilun jiddan yace walau humila ala zahiri la kana haula sahabatan wala amkana baqa'u suhbati ila yawmil qiyamati to zaka ji ta nan ne suka tabbata ana ganin manzon Allah a mushkin din suka je suka labe kaga cikin kitabun rima ne wanda ke karshen jawahirul ma'ani juz'i na daya in ka duba cikin shafi na 366 gashi cikin alfasul hadi was salasuna fi i'lamihim annal auliya a yarauna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa waliye suna ganin manzon Allah ya qazatan urukuru mushkil din nan suka je suka kafa hujja da shi wa annahu sallallahu alaihi wasallama ya haduru kulla majlisin wai manzon Allah yana zuwa kowane majalisi au makanin ko yana zuwa kowane guri arada da ya nufin ya je yana yawo kenan bi jasadihi wa ruhihi da jikinsa da ruhinsa wa annahu ya tasarrafu cewa yana jujjuya al'amura wa yasiru yana yawo yana kai kawo haisu sha'a duk inda ya ga dama fi a qataril ardi fil malakuti a sassan duniya mushkil suka je suka nade wa huwa bi hay'atihi allati kana 'alayha qabla wafati lam yatabaddal minhu shay'un wa annahu mughayyabun 'anil absar an katange shi ga barin idan duna ba sa ganin sa kama guyi batil mala'ikatu kamar yadda aka katange mala'iku ma a kauni a haya'an tare da kasancewar su rayayu bi ajsadihim da dukkunan su fa iza arada Allahu an yarahu abdun wai idan Allah ya so wani bawa ya ganshi rafa'a anhu hijaba sai ya ɗauke masa hijabi fa yarahu ala hayati allati kana hu alaiha wai sai ya ga manzon Allah din amma ina dalilin su shine wannan mushkil din wannan mushkil din da ibn hajar ya ce annahu yarawu fi dunya haqiqatan wa yukhatibuhu wa fi ma taqaddama min al-ishkali shi yasa hatta a wannan zaman da kai wala jahilci kai kawai dai kai abin da yasa nan ka muna dan kyale kai muna wannan dan wato kai akwai dan alamar dan nutsuwa tattare da kai kai jahilcin naka ba mai cizo bane jahilcin naka ba mai cizo ba ne shi yasa nan ka ga muna ɗan kyale ka wallahi saboda jahilcin naka kai ba mai cizo ba ne ba irin na ɗeran faira ba ne eh, ba irin na mahaukaci mai singileti ba ne shi yasa a takaice kamar yadda na faɗi ce mu ma yaran ba mu yadda da shi ba abin da ya faɗi cewa wai la ilaha illallahu ta haɗa mu mu da ku a ƙarya ne mu ba ta haɗa mu ba ku la ilaha illallah ku kamar yadda na karanto cikin littattafan ku shehu ibrahim ya faɗi shine mutum ya zama allah to la ilaha illallah ta tabbata eh, yanda ai na faɗi kamar yanda wani ya sharhi wai kamar akuya ce wai ta haifi ɗa kafin ta haifi ɗa ɗin ƙwaya nawa ce da sai aka ce ɗaya to shikenan yanzu bayan ta haihu ɗan nan ya fito daga jikinta to in za a ce ɗan nan ya koma bayan ta zama biyu nawa za ta koma za ta koma ɗaya ne to wannan fa daidai ke da misalin da suka ce ai manzon Allah haske ne su kuma suke wannan misalin na kafirci ai manzon Allah haske ne daga cikin hasken Allah suka ƙirƙiro hadisai na ƙarya suka jingina wai jabir ya tambayi manzon Allah mai Allah ya fara halitta sai ya ce hasken annabinka saboda kawai su samu kofar aqida kowa Allah suka ce wai inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammadan wai da Allah zai halicci annabi Muhammad sai ya bantaro ya bantaro ya damko wani damki daga cikin haskensa kawai sai ya cewa bantaran kasance Muhammadu wai sai annabi Muhammad sai ya kasance kaga ya fito daga zatin Allah to shine suke cewa mu kuma sai muka fito daga zatin manzan Allah daga hasken manzan Allah aka halicce mu to yanzu din idan za mu koma asalinmu inda muka fito kaga kenan za mu koma alloli za mu koma cikin Allah kenan sai ya zama abu ɗaya shine shehu ibrahim ya ce wa idas tamarra ala zalika mai shi ya ci gaba yana zikiri wasala zai kai ila halatin zuwa ga wani hali ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da zikirin da wanda ke zikirin mutumin da shi Allah ɗin da ake wa zikirin sai su zama ɗaya sai ya kawo hadisi wai Allah ya ce لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنته wai idan na so shi sai na zama shi kai ka zama Allah to anan ne la ilaha illallah su take tabbata anan ne tawhidul wasilina la mawjuda bi aqin si wallahi la illallah anan ne ce to mu ba mu hada la ilaha illallah da ku ba ku la ilaha illallah ku kenan a yayin fana'i a lokacin ya ce in ka ji mutum yana shi Allah ne yana faɗan miyagun kalmomi ba shi yake magana ba Allah ne ke magana shi ma kawai magana tana fitowa daga gare shi ne kai tsaya ka ji a misali kamar yanzu nan ai ai sifika ce a hannuna ko to yanzu kai yanzu in kana magana a sifika yadda dai suke faɗi in kana magana a sifika yanzu kaga ai speaker ake ji ta ake ji ko ko ƙarar speaker ake ji amma asali wa yake magana kai kake magana to wai haka Allah ke magana a harshen bawa shi bawan shine a makofin speaker eh, bawa shine kamar speaker wanda za a ji tana fidda sauti to amma asali wanda ke magana Allah to haka a yayin fana'i ake kai duk duk abin da mutum ya in ma zagi a wannan lokacin Allah ne ya zagi saboda shi din ba shi ke magana ba sai ce wai Allah ya yi magana a harshen bishiya ina ne Allah ya magana ina bishiya ta ce ita Allah ne ina ne sai yi kiyasi wannan shine alkiyas ma alfariq kai ka taba ganin kiyasi babu asulu asulu bai tabbata ba daga cikin arkanul kiyas. labudda an yujada al-aslu labudda al huwa alladhi yuqasu alaihi labudda an yujada dole a same shi wanda shine jigo mafi ƙarfi cikin kiyasi cikin arkanul qiyas guda huɗu akwai al akwai al akwai hukumul asli akwai al shine al'illatul jami'atu bainal asli wal far'i to babu aslu sai ce in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajarati taqulu innani ana Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin yaqulu annani ana Allah kai ka taba ganin irin wannan kiyasu da babu aslu mu ba mu yadda ma bishiya ce ai tace ita ce Allah ba mu ba mu ma yadda ba to shi yasa hatta abin da yaron ai ya faɗi nace mu ba ma tare da shi ta ai mun hada a kaza a ku ga yanda kuke faɗin tauhidin ku la ilaha illallah ku ga inda take aiki mu ko ba mu yarda da wannan ba shine Allah ya zama bawa fa iza ahbabtu kuntuhu gashi nan din na nuna cikin littattafai ci mu ma ba da shi ba sannan abu na biyu saboda rashin adalci sai ka yi mu na ƙabiyar yaro da jabbar saboda rashin adalci saboda rashin adalci wato har mutum kaga wayannan mutanen ko akwai su da datti kawai saboda yaro ya gaya muku gaskiya kuna alakanta shi da abdul shi yaron waye zaga in kun ce abdul ya zagi shehu shi fa cewa yake shehu ma ya ce shehu yana kai wa kafirai ziyara kuma haka ne kafirai ne wallahi suka karfafa da awar shehu ibrahim faɗi ka ƙara faɗi kai ka san in alkhairi ne ga musulunci wallahi ba su yaɗa ba zuwansa najeriya kafiri ne zuwansa ghana da yaɗa abu kafiri ne da ya tashi ya tafi can ƙasar kafirai ya mutu a can faransa da kansa ya ce garin fasikai suna daga cikin wanda suka yada masa ai awar. kai ka san in ba rusa addini bane ba yanda za a yi su taimake shi daga nan ma alamar tambaya ne kai in kana da hankali alamar tambaya ne Allah za mu gazgata ko ku Allahn da ya ce bu za su yadda da mu ba har sai mun ba addinin su shi za mu yadda da abin da ya faɗi ko abin da Shehu Ibrahim ya yi amma kuka ikuyi wa yaron adalci tun daga wajen kuka fara yi masa rashin adalci to mun ji sannan sai abu na uku da na tattauna a kai shine hatta fa kai bayyana ka wala jahilci kai ka bayyana wallahi jahilci kai ka bayyana shi yasa da na ringa binka a baya gudu kake ko kaka in ka ganni gudu kake yi sai dai kawai in ka ji ka bugu ka bugu sai ka zo ka yi shagube kai sanarwa in na yi na shiri wallahi sai ya zo ya yi shagube da kuma ni na sani na taɓa zuwa fa <coughs> nan na ce fa zan zo in yi karatu me yasa 'yan ɗarika suke ya yaƙar abdul lokacin da suka kawo sayyadan nan da ta je gurin maulidi gwamba aka ringa mammatse ta ana taba mata nono ana cewa hadaya ko da yake astaghfirullah ta ce dai ba a taba ba ta ce an zo za ta ce ana tarrunguman runguman maman waɗansu ana tabawa ana hadiya gaskiya ta faɗi ba gaskiya ta faɗi ba oho ta ce ita ma da aka zo za a wannan sai ta ce wai ya zibilla ta irin wannan ba mu sani ba dai ita dai ta san abin da ya da aka yi in ma an taba oho in ma dai ita dai ta ce da an zo za a taba amma ana ta taɓa ana ta taba maman wa'insu to lokacin da ta zo suka kai ta fejin babarsu za a karkatar da hankalin mutane saboda ta fito ta ce ai gashi wani shehu ma yana kwana da matan mutane ta je kaza kaza an yi kaza an yi kaza da ta fito sanda za su ja ta su karkatar da kwakwalen wawaye a shafin baba su kai ka fito kace ka ji wani ma ya sanar wai zai yi karatu wai me yasa 'yan dariƙa suke yaka abdul wanda ni na fitar da wannan sanarwar wato kana buguwa amma kana nunawa baka buguwa Eh kana buguwa amma kana nunawa baka buguwa shi yasa waɗansu daga cikin 'yan uwa suke cewa da wani jaki baka jin bugu wato kuna jin bugu in ka bibiya yana ƙasa yana kallo na sai dai gani kana bukuwa, sai dai ka wannan sai ka zo kai shagube to kaga bayyanar ka a jahilci ai ka bayyana Gami hankali ka zo mara ani filin mana fasira ni fide ka zata karbe nan ka ka je gaba ka tsaya kana tambaya ya inganta ko bai inganta ba wanda ɗalibi zai san jahilci kake E wanda yake jahili kuma sai ya dauka ilimi kake bayarwa ya inganta ko bai inganta ba man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati haka ake dama kai baka karanta ka'idodin hadisi ba dama jahili ne kai haka ake yi anan ake tsayawa gashin na bude littafi na karanto muku Allah ya sa mu dace shi yasa da Allah zan sa number waya eh, zan sa number waya amma dai ba ku da adalci wallahi kuma ba ku kiwo adalci ba wallahi kuna ta canja masa magana kuna ta kakaba masa wani abu ba da ba da aka saba kira za a kirawo ba ku bari in sa muku namba ba da ba da aka saba kira za a yi kira ba ba da nambar da aka saba kira za a yi kira ba ku ya uri da Allah ga nambar zan sa ba da nambar da aka saba kira za a yi kira ba ga nambar zan sa ku ya uri da Allah ga nambar zan sa da Allah duk wanda ya san yana da wannan nambar ba ita ba ce ga ta nan zan sa in dai ba wannan da ka gana sa ba da Allah kakkai kira a wata da Allah yasa kuma kamar yadda na ce abu uku na tattauna la ilaha illallahun ku da tamu ku yadda kuka ɗauki taku ga ta nan a yayin fana'i ake tabbatar da ita eh, mutum ya ringa magana amma allah ne yake magana eh, a lokacin da allah da bawa su zama abu ɗaya shine la ilaha illallah ku kuma mun nuna cikin littafi in kuma karya nake ko ban karanta daidai ba ko ban ja bakin daidai ba da allah ku hau don na gan masu zage-zage a comment ba wai zagi za ku yi ba ai magana karatu ne eh, ni wa na zaga in kuma na ce masa jahili ne wala jahilci yayi a eh, wannan tattauna wala jahilci yayi sai ka yi jam'u a hadisul babi eh ba kawai zuwa za ka yi ka ce mara ana film na fasira ne fili ga zata ana ganin manzo Allah kuru haka ake yi a karatu <laughs> ah, ba haka ake a karatu ba eh, sai ka yi jam'u a hadisul babi wannan shine magana yasa ga nan ba nan shi yasa abu uku muka tattauna a kai abu guda uku muka tattauna a kai uwa abu guda uku eh, abu uku ne shi ya yasa gashi nan nasa Allah abin sai ya baka takaici wayannan mutanen ku ga ku jahilai kuma komai na addini sai kun zo kun tsoma baki ko da yake gaskiya ne fa saboda a ɗariƙar babu wayansu in ba ku ba ku jahilan ku ne malama a ɗariƙar ai dole ba yanda za a yi haifa ƙidu shai ila yi Eh. dole saboda babu wa'yansu sai ku ai tun daga sanda aka fara wannan aka sa yaran nan to kai ba ka taɓa yin magana a irin wannan waje ba ba ku taɓa yi ba tun da yaron nan ya yi shi kenan ca ca ca ca ca ca ah. kuma ku yaron nan ba ku taɓa kama shi da wani abu irin na abdul jabbar ba ballantana ma ku alakanta shi da abdul jabbar kawai zalunci ne wallahi a wajen suka fare masa rashin adalci wannan dattijan wallahi wannan dattijan a wajen ya fare masa rashin adalci shi ya ce da izala da ɗarika ɗaya ne don Allah ya ce ɗaya ne dan Allah shi bai ce ɗaya ba ne amma sai dattijan ya fara wai don Allah da Allah da izala da Ɗarika, ɗaya ne ce ba ɗaya ba ne to daman yaron ya ce ɗaya ne kuwa to har na tsakanin kuma ba kai musu adalci ballantana mu kenan ko shi dai kawai cewa ya yi usul ya haɗa mu ya ce la ilaha illallah sannan ya ce amma saɓaninmu na gida sai da fa yaron ya ce in wa'yansu kafirai saboda su gan musu wannan amma na saɓaninmu na cikin gida a Allah isa mu dace ke sa wala hasada suke masa kawai ni abin da ni na fahimta kenan kuma yadda nake faɗi ka san prop yana da wayo ni na san prop sarai mawkifin kuɗe da prop shi bu zai yi magana ba sai ya hankaɗo ku ku ne wawaye ya kune wawayensa shi ba zai yi magana ba amma yana da ra'ayi to tsaye turo ku ya watso ku ku faɗi ra'ayinsa tunda ake ma ka faɗi ka faɗi da bakinka eh, ka faɗi da bakinka kace kana da shehu wanda duk abin da kake yana kallon ka yace wata ran shi yasa kake ai ka faɗi yana da bidiyonka wato shi ya fi kuwa ya kune wawaye sai ya laƙana muku ra'ayinsa sai kuka zo kuna fesowa saboda shi baya so ya magana shi baya so ya yi magana kuma a maimakon ma da kuka zo ku faɗi ra'ayin nasa a maimakon ku yi adalci wa yaran. sai ga shi kwata-kwata kuna kana ƙoƙarin alaƙanta shi da ƙadiyar abdul jabbar don allah akwai adalci wannan ko mu mukan yi muku adalci saboda in mu muku adalci ba ko muka yi wa ba nan nan prof ya fito ya faɗa ai magana aka yi ca ca ban duba shi ɗan ɗariƙa ba ne na ce abin nan da ya faɗi akwai shi a rubuce na ce amma babu hikima na ce babu hikima ya zo ya feso shi cikin al'umma a lokacin da mabarnata suka yawa suke jin iris ni bayani na ce ita darura in kaji Allah yana cewa darura da masu imani yake yin magana saboda su ne suke da tsoron Allah da ba za su wuce gona da iri ba amma fasiki ka zo ka ce masa wai larura sannan ka ce kana so wai ya bi ka'idar daman ai jira yake a taka ruwa ya ce an tada kura amma duk da aka sai da muka yi masa adalci muka ce akwai shi a rubuce amma babu hikima babu sanin fiqhul wannan fiƙiwul waƙe da ya zo ya feso shi amma ku har muke muku adalci amma ku wanda ma ya jingina kansa zuwa gare ku ba ku yi masa adalci haka na hada shi da Abdul Jabbar wanda ko mu karan kanmu abin da ya faɗi ko mu karan kanmu abin da ya faɗi ba ma tare da shi cewa wai la ilaha wai ta hada mu da ku a ku la ilaha ku shine Allah ya zama bawa ai na nuna a mu la ilaha illallah ba inda Allah ke zama bawa mu eh, shehu ba suka kirkiro hadisi suka ce ai Allah ya ce fa iza ahabbtuhu kuntuhu eh wa idan stamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu zikir wa zakir wal mazkur wahidan ne tauhidinku, shi ne la ilaha illallah ku shine wasilina nan ka ji mutum yana zikirin amma Allah ne ke oke da zancen Allah akwai sauti akwai murya ko ku ba kuke cewa ba shi da sauti zancen Allah ko to ya aka yi har mutum yana magana yana shi Allah ne da sauti kuka ce Allah ne ke magana ba shi yake ba shehu ibrahim ya ce wa haza lam yatakallam inna ma kharaja tauhidu minhu yace nataqa al-haqqu ala lisanihi kama nataqa ala lisani shajarati haka ba gashi cikin ku Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi ni abin naku wallahi yana bani mamaki kunya ce ba ku da ita wallahi kunya ce ba ku da ita in ana magana karatu wallahi sun matallahi ba ku isa ku sa baki ba kawai dai a'a aka ce wai inda garin makafi mai ido ɗaya sarki ne shi wallahi a ilimi ba ku isa ku sa baki ba wallahi kawai jama'a ne suka yaddawa kansu da jahilci ba su yi karatu ba ba su je sun yi ba ba su san shi ba to tunda ba su yi ba dole jahili ya zo ya zama malaminsu dole jahili ya ringa gaya musu abin da za su ɗauka karatu yake faɗi dole amma wallahi farkon fitowarsa ma jahilci shi ya fito da shi ta nan ne daga wannan tunda ai ana malamu asadu sunna asadu sunna ana ganin aika to yanzu gashi ya zauna da asadu sunna ya yi kaza ya yi kaza bayan kuma jahilci ya yi a zaman ma hadisin ya inganta ainihin hadisi na kawo marar anufil manami fasirani fil ya ya inganta ko kaji jahili ok haka ake kenan idan aka ce ya inganta sai jahili ya iyu eh ya inganta shi ma ya ce hadisin ya inganta shi kenan kawai kai ka ɗauka haka ake yi to ina sauran yan uwan hadisin ina jamu a hadisil babi duk babu baka san ana yi ba kai ko a eh, gaskiya baka san ana yi ba Allah baka san ana yi ba wallahi baka san ana yi ba saboda kai din jahili ne ta taga ka shiga wallahi ba ta kofa ai ka shiga ba wallahi eh, hadisan ba wallahi ba ta ta taga ka shiga wallahi Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi wayannan gashi nan na sa number fa gashi nan na sa number ga number nan na sa ta WhatsApp kawai za a yi kira ta WhatsApp kawai ku yi haƙuri in duba Allah ya sa number nan na sa ta daidai ta WhatsApp kawai za a yi kira gaskiya ban sa ta daidai ba shi yasa ina jin ma ku yi haƙuri ban sa ta daidai ba gashi zan ƙara sawa 5 5 9 9 6 3 3 8 akwai 8 ban sa 8 ba sannan sai 6 1 gashi nan shi ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace wallahi wayannan mutanen Allah in kai shi ko da yake <clears throat> Allah ya samu dace ba ta wannan namba ake kira ba ga nambar da ake kira nan a ƙasa ta whatsapp kawai ake kira yan uwa na manta ban muku bayanin wannan ba markazin tauhid markazin tauhid don ya kamata a ce mun wuce wajen wallahi eh, ya kamata a ce mun wuce wajen markazin tauhid ya kamata a ce mun wuce wajen yan uwa wallahi ya kamata a ce mun wuce wajen tini wallahi kamar yadda muka muku bayani aiki ya tsaya saboda ba mu da kuɗi aiki ya tsaya babu kuɗi kuma a hakan ma wallah alhamdulillah muna alfahari da yadda aka kai eh, muna alfahari da inda aka kai wallahi in ba taimakon Allah Sa'annan kuma da yanda kuke da kishi ba da ba a kai wannan yanayin ba gurin ma da aka tsaya a yanzu wallahi da ba a kai ba shi yasa muna ƙara tuni yan uwa cewa an tsaya aiki ya tsaya saboda ana da buƙatar kuɗi aiki ya tsaya aiki ya tsaya saboda ana da buƙatar kuɗi allah ya samu dace ga wannan ya yi kira ku ya ga wannan ya yi kira to malam hamza na ga wani hamza something hamza ya haƙuri shi yasa da yan uwa mu ne muku tunin ginin markazin tauhid mu ne muku tuni assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na barka da yan uwa da muke magana ala ana magana da abdulkadir allah ya saka alheri amin malam abdulkadir mun gode kai eh, malam eh, na ce addu'a muke muku wallahi gaskiya kaga wannan lamari abinda wato tun farko tun tuni tun farko bayyana shi wannan yaro mm. ya ahali sunna yan ahali suna suka fara suna magana suna cewa yaro bai dace ba hmm. a ce yaro kankane ana yadda ake daukaka yaro yadda ake ajiye shi na ya kamata a ce kamar an samu yaro a samu masa tarbiyya cikakken tarbiyya mutane za su yi alfahari da shi gobe hmm. suka suka suka yaro rauni suka ce masa kamar a'a ya zagi yan ahali sunna ya ce musu kama eh saboda shi wannan yaro ba a cikin yan ahali sunna su yake ba yasa yan ahli suna suna suna me suna hasada da yaro kaji fa amma gashi yau ga alhamdulillah abin ya bayyana kowa na gani wallahi farko mutumin da farkon malamin da na ji yake magana akan shi wannan yaro ya ce gaskiya abin da ya dace ba yadda ake aje yaro a gaban mutane shine malamin wato lawan trayon shine yau shine mutumin farkon da ya fara magana aka zage shi aka zazzage shi aka ce a ah, tunda yaron da shi ba wujin ya ahli sunna yake ba shi yasa ana yaro hasada ba gashi abin ya bayyana ba gashi abin ya bayyana duk da cewa maganar da shi yaron ya yi cewa ai mun hadu wato a usul amma mun bambanta a wato a furo shi wannan yaro gaskiya akidan yan ahalin tijjaniya bai karanta ba bai karanci akidan tijjaniya ba inda ya karanci akidan tijjaniya na gaskiya to shi mu ce watakila bai fahimci ba in ma yana jahilci ko munafinci yake yi abu biyu ne don gaskiya in aka ce la ilaha illallah, yana da ma'ana daban yana bada wani abu daban a wujin yan tijjaniya a eh, wujin yan suna kuwa aka ce la ilaha illallah kowa ya san manan shi shine babu abin bautawa shi Allah hmm, amma in aka ce la ilaha illallah a wajen yan a yan tijjaniya nan akwai wani abu manan shi daban da akwai wani abu da yake bayarwa kamar yadda ka karanto a cikin littattafan su kowa ya gani kuma kowa ya sani cewan yaron kamar a yi mu hadu a la ilaha illallah mun bambanta ne wato a furo na mun muka bambanta ya kamata a ce mun zama abu daya to niyan da wannan yaro ya yi mun ce to abu ne mai kyau in dai suka ce kamar to wannan shirka da wannan bid'a nan da suke yi inda za a bari a hadu a zama al'umma daya a kama sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan alhamdulillah muna alfahari da shi kuma muna almarhaba da shi amma a ce kamar a hadu ana fadi a baki a zo a hadu ana shirka ba za a iya yi shiru ba ko malam ya yake kake gani wannan lamarin a mun yaya za a nan muna ganin ana shirka mai shiru ai ba zai yi ba eh mun haɗa baki kenan ai ba haɗin kai ba ba ba haɗin kai shikenan shikenan an ba haɗin baki don su ba za su iya su rabu da shirkan nan ba ba za su iya su rabu da shi ba to ya za a ce wai a haɗu kenan ba haɗuwa to magana na biyu malam kaga waɗannan mutane shi wannan a fatul wato albarin da ka karanta da zo na na shi wannan babban malami ibn hajar al-asqalani da ka karanta da zo hmm. shi malami yana cewa ana ana wato jam'u a hadithul ba hmm. gaskiya ne abin da ya sa yan bid'a ba za su fahimci ba shine shi su zakulo wani hadisi guda daya hmm. wanda akwai wannan hadisi akwai yan uwansa wanda za su taimaka ka fahimci wato wannan hadisi mai aka nufi a cikin hadisi hmm. amma da yake shi bi a nan yake so manufar abin da yake cikin na shi yake so hmm. shi ya daka shi shi ya tsaya akan wannan hadisi guda daya wai wai zai kafa hujjar bai zai yi ba misali muka duba hadisin da manzo Allah yake magana akan wato musulun sala shi wannan sahabin da ya zo ya sallah a masallaci manzo Allah ya koyar masa da sallah kagan abubuwa da yawan da cikin sallan ba shi ne a cikin kowane wato sahabin da ya shigo a masallacin in dai za ka saya akan wannan hadisi kawai ne ya kamata ce kamar ka samu hadisan da suke magana suke taimaka yan uwansa sa'annan za ka samu cikakken natija amma matukar za ka tsaya ko hadisi guda ko hmm. aya guda wai za ka yi hukunci gaskiya wala ka yi barna to abinda yan abinda yan bidi'a na abinda suke yi kenan <laughs> shi sa suka fi barna duniya shi sa suka fi barnan kowa suka fi barnan nan wannan ne gaskiya ne Allah ya sa mu dace bana muna muna muku addu'a gaskiya yadda kuka fitowa da abubuwan gaskiya wallahi kuna wayar da kan tare kuma muna jin daɗin karatu ku gaskiya. Yawanci in abu muna so muna bibiyan ku mu duba me za ku fadi game da wannan abu Ku bude muna littafi ko me za ku fadi gaskiya. Muka zo muka ji kamar gashi kun bude kun nuna wa jama'a kun gwada wa al'umma ga yadda abin yake wallahi shi zuciyar mu shi shi har mai kwanta shi mu ji dadi yasa muna muku addu'a Allah ya karfafa ku ya ba ku lafiya yadda za ku ku yi suna fito da bid'a amin Allah ku muku yana wallahi al'umma ba za su samu zaman lafiya ba mana dan Allah ka duba wannan shirkan nan da ake yin ga ka duba wannan shirka Allah ne ya yi wannan baiwa ah, Allah ne fa yayi wa Najeriya baiwa wallahi da da aka samar da yan ahli sunna suna cewa shirka ne mutane su guje shi yana suna cewa wannan bid'a ne billahi azim in ba haka ba mutanen da suke kuka a Najeriya a yau ga wallahi da yafi haka wallahi da barnan da kukan da suke yin ga wallahi da yafi haka Allah ya sa mu dace wallahi kasa muna Allah Allah ya samu dace Allah ya saka da alheri insha Allah wannan ne a na ce barin wato in kira ka in maka fatan alheri Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya saka muku da na khair to akwai wani wanda na ga abin da ya sa na kyale dan uwa a kai saboda na ga ba wanda ya kira amma yana cikin magana akwai wanda na ga ya yi kira da haka ku bari mu duba mu gani gashi nan mu ba shi dama ku bari shi ma mu ba shi dama kaga ta nan za ka gane 'yan ɗariƙa kaga masu zage-zage a kwamitin nan ba wanda ya kira kuna wahalar kanku eh, wallahi ni ba gani nake ba eh, wannan kuma baya damuna ya kun jima ma ba ku kun daɗe ma ba ku yi zagin ba eh, ni wannan baya gabana wannan zage-zagen to kai ɗan uwa na yi kiranka Eh, na yi kiran ka gaskiya ba ta wannan kuma ta yi ɗan ɗariƙa ne kai to ban sani ba dai amma dai na yi kiran ka dai network ɗinka ba shi da ƙarfi ina ganin zan tashi shi yasa kuma abubuwan da na tabbatar <laughs> sai dai kai zage-zage a comment amma Allah ba kai saka zo ka kore shi ba ko ka iya kare shi wallahi kuma ba wai malami ba ne kawai dai ni ne na san ɗalibi ne ni kuma na fi ƙarfin wani shewaye ya mun wayo a karatu wala na fi ƙarfin haka wallahi kuma wallahi ni ba malami ba ne duk inda kuma ka shiga a matsayinka na shewu ina kallon ka duk lokan da ka laɓe akwai torchlight ita wallahi sai na haska ka kowa ya ganka shi yasa a yayin da nake faɗi farkon bayyana kama munir adam ko wala da jahilci ka bayyana inda ka suna karatu don zuwa kai saboda wato wannan shine jijiya na aƙidar tijjaniya jijiya na batan tijjaniya asali ne wanda in aka rushe shi to ɗariƙar babu ita shine shi tijjaniya ga manzan Allah ƙuruƙuru mar ra'ani fil yin fasirani fil yaqazati ya inganta ko bai inganta wanda jahilci ai kake yi kaga a wajen jahili in aka ce ma ya inganta sai jahili ya ɗauka a ah, to ai an ce ma hadisin ma ya inganta Mala hamza kana da matsalar network Mala hamza eh, a wajen jahili ka ce ai ya inganta ya ce hadisin ma ya inganta to da hadisi ya inganta kawai sai a ɗauke shi shi shi kaɗai ina jam'u a hadisin babi kawai shi kenan shi shi kaɗai ne cikin wannan babu Eh, ba shi shi kadai ba ne shi yasa da jahilci ma ka bayyana asali asali da jahilci ka bayyana saboda ba sa karatu wannan taron shi yasa suka ɗauke ka suka mai da kai wani wani shehu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Ah, mana na ga kamar mutanen ba ba su kirawa ba na ce barin kuma dawo da karo na biyu ka ga masu zage-zagen nan kada ka biya musu <laughs> in ji imamu shafi ya ce we yi khatibu ni safi hatu bi kulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba safa safahatan fa uziru hilma magana ne na imamu shafi'i yasa waɗannan wawaye ne in ka biya musu to ka ga sun ji daɗi amma in ka rabu da su ga sai su je su mutu kul mutu bai raizikum kenan sai su je su mutu ga abin da aka karanto in ba gaskiya bane ga non ba an sa to menene na zage kuma ka hau gashi ka ka ce a'a mala alkanawi abin da ka karanto ga ba haka bane shikenan al'umma dama abin da muke nema kenan abu da littafi gashi nan amma ka zo kana ta zage-zage kaga duk wanda duk wanda dalili ya kare bai da dalili to kaga ya ya ya kare kenan gaskiya ne eh afwan ga wani nan yayi kira shi yasa na katse ka afwan assalamu alaikum okay assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ya shi na barka da ya kwana biyu Allah alhamdulillah eh, eh, ya yi kici alfama to Allah alhamdulillah tsawana ya shirya babu da zamu ce sai mace Allah ya muku jagora mutanen nan ba sa son gaskiya gaskiya ne wallahi ba Allah bane a gaban su annan mutane lokacin da wancan ya ma zan kira shi na bauchi da ma ma na son kiran shi dan kiran sunan shi shi yake sa yake sanin shi hmm. da Sheikh Lawrence Rahim ya zo ya ba da shawara akan wannan yaran na zare ya kamata a zaune da shi ne a ba shi ilimi suka dinga zagi Sheikh Lawrence Rahim suka ce to mu mun bar shek ma da Lawrence Rahim hmm. sai yanzu kuma ka ji abin da suke cewa ba kunya ba tsoron Allah saboda ba Allah ba ne a gabansu wallahi nan mutanen kuma abin da zai bata ma rai da suka gazewa ma yaron adalci sai ka sami shi adalci wallahi yaro ya ya kan su su sun gaba su samu daman da yaro ya samu ba kawai ne. ya tsaya a gaban manyan malamai amma kaji sun dawo suna hasada sun manta duk abin da suka faɗa kwanaki a Kano akan yaro sun bar su tare da Lawal Tirayami da shi yaron zai zauna ko kunya ba ko kunya ba su da shi wato da da kake cewa mutanen nan jahili ne sai ga abin jahilai ne sai ga abin tayi mai amma wannan ne gaskiya ne gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam gaskiya ne eh, eh, na shi da su in kana ce musu jahilai sai ga tayi nauyi amma gaskiya abin da gaskiya ne jahilai ne a ni a ina san su kar ba gaskiya ina eh, san su kar eh ba gaskiya suke bukata ba Allah Allah ya kara mu Allah ya kara mana jagora ga baki da amin jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum amin amin amin shi yasa kamar yadda dan uwa da ya sauka ya bayani shine in ka tsaya kana zagi a comment ni ban ma ganka ba fa <laughs> ni ban ma ganka ba ban san kana yi ba kuma in kana yi ne dan na ji haushi ni wallahi ban ji haushin ka ba kawai dai wannan shaida ne na cewa ba za ku iya da alkanomi ba kawai wannan shi ne kuma don kai ka zage ni kana dan bida'a kai kwamen a ƙasa a wannan ke nuna cewa ni ɗin ahalis sunna ne eh, ta wani ke ta a tatka mazammati min na ƙashin fahiyar shahadatu bi anni kamilu eh, idan zargina na suka na ya zo ma daga wani tauyayye dan bid'a ko wani mutumin da ba na kirki ba to shaida ne cewa ni cikakke ne ta dan uwa da ya sauka ya ya kawo baitin imamu shafi'i yi khatibu safihu bi kulle qubhin fa akrawa an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadawul wal ihraqu tiba assalamu alaikum na'am da wa muke magana wa alaikum salam na'am bashir abubakar muna jin ka na'am sanda zuwa malam bashir abubakar muna jin ka kuma na jin daɗin Allahu akbar Allah ya dace ya saka muku da Allah ya nan program na mutanen nan wasu ba su ba su tsoron Allah hmm. gaskiya tsoron Allah gaba manzo Allah ya ba Allah Allah an ce ga ga su kuma su Allah ya dace a ga manzo Allah sun ce yana zuwa kowanne guri kowanne bajire ko ina a kan da wazifa zai ji amma da Allah kuma yana saukowa a cikin dare da abin da sulfin dare sai su musa yayi a nan wajen a nan ma Amerika ce na Allah Allah ya dawo ina wajen za ka za ka jiran misalai na abin da Allah ya sa mu dace. Abin nan sai ka tuka da warwara ne gaba daya abubuwan nasu. Allah ya sa Allah ya shirye su a wannan lafiya sun ce suna saurare suna lafiya ne kawai a suna ji gaskiya ne ai a suna suna suna ba mutane suna gane su gaskiya ne wallahi suna ji ni na sani eh, dan akwai shi nan da shi akwai wanda muke tare da sunan ma wanda muke kallo tare da suna su ma zaniya ne mun na tambaye kuna da hujja kuma dai sun ta gaskiya nan da ya kafi sota amma ba su yi kira ba <laughs> to Allah ya samu dace Allah ya shirye su to da haka kawai su kama gaskiya wannan shi kuma da bin karatu insha Allah kowa kowa zai gane zai gane da fatan mu kenan kuma insha Allah din za a gane za ku ga masha Allah muna amin mun gode hmm. yace yukhatibu yukhatibu safihu bi kulli qubhin يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاحة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا إيه shi yasa in kai zagi a comment fa ni ba da ni kake ba wallahi in ɗariƙa ta haife ka kai ɗan shehu ne ka bugo ka ga yadda zan ma ka bugo ka gani kuma zan baka lokaci wala zan baka lokaci time ɗin kama zan ware ma Allah ka ga shehu yana lilo Allah rataye shehu zan yana lilo sai dai ka kalle shi amma baka isa ka